يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أيومنا ثلاثة تقوى رمضان bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara biyu, daidai da ashirin ga watan hudu 2021 Allah mai girma da kaka muke roƙo ya datar da mu fi duniya wal akhira Allah mai girma da kaka ya sauƙaƙa Allah mai girma da kaka muke roƙo ya saukar mana da ruwan sama Allah mai gima ɗaukaka nake roƙo da sunayen shi kyawawa ina inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha wa nas'aluka ya Allah al al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma anzil alayna al-ghaytha wa la taj'alna min al اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين a karatu daga nan babban masallaci na garin wawa a jiya mana nan cikin suratul anbiya karatunmu na rana za mu tashi aya ta ashirin da tara fadin Allah mai gima da kuka wa man yaqul minhum wa man yaqul minhum inni إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله ما يجرم هذا ومن يقول منهم دون ذي تكنسوا inni ilahun min dunihi shi ma abin bauta ne koma bayan Allah mana wannan babban aikin iblis kenan wa iblis da ila ibadati nafsihi ya ce shi ma abun bauta ne wa amara bi ta'atiha kuma ya ce a bautata maran shi to Allah ce duk wanda ya wannan wa man yaqul minhum inni ilahun duk wanda zai ce shi ma abun bauta ne min dunihi koma bayan Allah yanzu sakamakon shi ina fa zalika najzihi jahannam wannan makoman shi zai zama wutan jahannama kazalika najzihi jahannam kazalika najzi adh kuma Allah ya ce haka yake sakan kama wanda suke mushrikai azzalimai wannan ayan tana nuna mana girman laifin iblis yanda ya ce shi ma abin bauta ne to sannan kuma ƙanana ƙananan mabiyan shi su ma sun ce su ma abin bauta ne kamar fir'auna shi ma ya ce shi ma abin bauta ne fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la to wannan maganar da sai Allah ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula Allah mai gima da kaka sai mai azaban duniya da na lahira ayin tana tabbatar mana da samu wannan gida mummuna gidan jahannama za mu ji karatun dare mun wuce jahannama ko gashi nan ma an sake gaya mana aka ƙur'ani ke cike da maganan jahannama jahannama jahannama Allah ya ambata jahannama gurare da yawa a ƙur'ani shine babban gida na wuta da Allah ya tanada makan gararru to Allah mai jima da kuka yi mana kariya da shi mai hankali har kullum shi yake neman tsari daga wuta ibadur rahman suna addu'a rabbana surif anna azaba jahannam ya Allah ka kautar mana da azaban jahannama inna azabaha kana gharama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan shi yace idza tashahada ahadukum falyasta'in billahi min arba'in idan ɗayanku ku yayi tahiya to lalle lalle ya matsarin tsarin Allah daga abubuwa hu ajandan farko shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ka tsare ni daga azabar jahannama ita jahannama Allah ya ce sai ya cika ta tamtam Allah ya sa ba ni Allah ya sa ba kai Allah ya sa ba mu yawma naqulu li jahannama halim imtala'ti wa taqulu hal min mazid ranan da Allah zai ce ma jahannama kin cika jahannama ta ce ya Allah akwai ƙari ne kaga kenan tabbas sai Allah ya cika jahannama ke Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in maganar Allah ta tabbata sai ya cika jahannama tsakanin aljanu da mutane gaba ɗaya mana aljanu ma ana iya sa su jahannama ke in ba manta da karatun da muka yi da daddare mun dauki wani abubuwa da su iya kai mutum jahannama kamar daga ciki na farko akwai saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa Sa'ad masira abu na biyu kisan kai da gangan yana kai mutum zuwa jahannama wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu kaga sakamakon shi jahannama Allah mai girma da kuka yi mana tsari da jahannama to Allah mai gima da kuka anan shi ma ke sake tabbatar mana wanda zai ce shi ma abin bauta ne kuma bayan Allah to Allah mai gima da kuka zai babbaka shi da wutan jahannama kazalika najzi zalimin haka Allah yake sa kaba wanda suke azzalimai zalunci anan yani mushriki wanda suke shirka da wannan mun wuce zalunci kashi biyu ne akwai babba akwai karami babban zalunci shine kafirci ko shirka ke shine Allah mai girma ɗaukaka ke fassara shida? da wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga shirka babban zalunci ne ke da kuma fadin Allah mai girma ɗaukaka wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai to Allah ya hana mu kafirci الله يهانا مشركا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم آية 30 أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله من جرمات دوكا يتي أولم يرى الذين كفروا أشياء مستكافرت بسجني أن السماوات والأرض سوى سمي بقي تقسي بدا بقي كانتا رتقا mana da a haɗa suke saddan bi mana masduda a haɗa suke gaba ɗaya fafataqnahuma sai Allah ya rarraba su suka zama bakwai bakwai ai ja'alna as-samaa sab'an wal arda sab'a sai Allah ya sanya sama ta zama bakwai daban-daban akwai sama ta ɗaya akwai kofar ta akwai mala'ikun da suke gurin akwai ta biyu akwai sama ta biyu akwai kofar akwai mala'ikun da suke gurin aka ta uku hudu biyar shida bakwai to haka nan ma ƙasa sai aka raba sai zama ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku hudu biyar shida har guda bakwai shine fafataqnahuma ko kuma fataqa sama an kanat la tumtiru fa amtarat da sama ba ta zubar da ruwa sai Allah ya tsaga ta sai ya zama tana zubar da ruwa ƙasa ma sai aka tsaga ta bayan da ba ta fitar da tsirrai sai daga baya ta zama tana fitar da tsirrai to wannan aiki ne na Allah mai girma da ɗaukaka sai ce waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy ruwan da Allah yake saukar da shi daga sama sai Allah ya sanya komai rayuwar shi ta dalilin ruwa ne وجعلنا من الماء يعني النازل من السماء والنابع من الأرض ruwan da yake sakowa daga sama ko ruwan da yake bugowa daga ƙasa waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin komai da komai rayuwar shi ya dogara ne akan ruwa min nabatin wa ghairi in ma tsirrai ne dole sai da me sai da ruwa in sai ka fita ka ga guri ya bushe ka duba dabbobi dabba sai ka ga tana shinshinan ƙasa mai za ta samu ta ci ne dabba idan al'amarin ya kai haka nan wannan alama ce babba gare mu su da ba su laifuffuka to mu kuma ya zai zama ke nan, da lallai muna da bukatar mu tuba ga Allah mu yawaita istighfari a fita a roƙi ruwa bi iznillahi ta'ala Allah zai amsa Waje Allah min al kulle shai shay'in hayy komai da komai ruwa shine musabbabin rayuwar shi falma'u sababun li hayatihi ruwa shine sababin rayuwa ka duba yanzu mota in an ce babu ruwa za ta tafi ba za ta tafi ba iyakaci sai ta yi zafi in ta yi zafi kuma injin sai ya buga shi ke na gama in babu ruwa bala'i ne to aka nan jikin ɗan adam babu ruwa shi ma damuwa ne dabba ba babu ruwa damuwa ne waje Allah min alma'i kulla shay'in hayy duk komai da komai sai Allah ya sanya ta dalilin ruwa ya zama shine dalilin rayuwar shi afala yu'minun Allah ce ba za a imani ba ruwan da Allah ya halitta shine dalilin rayuwarka dalilin rayuwata to lallai wannan ya kamata lallai mu imani mu gyara imaninmu da Allah mai girma da kwata يلا شيء وجعلنا في الأرض وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون لما تكون ألا من قدرة ألا وجعلنا في الأرض رواسي ألا سيسن يدور وصول rawasiya shine jibalan sawabit duwatsu manya-manya da za su tabbatar da ƙasa ta daina yawo an tami da bihim yani Allah ta taharraka bihim don kada ƙasa ta dinga yawo da mu sai Allah ya sanya duwar wasu su kame ƙasa shine a cikin suratul nabai Allah ce wal jibala autada Allah ya sanya duwar wasu su kasance kuna ga ƙasa Allah ya ce abu na biyu waje Allah fiha fijajan sannan a cikin duwar wajen kuma Allah ya sa hanyoyi shine fijajan yani masalik hanya hanya subulan yani turuqan nafiza wasi'a hanyoyi manya manya tsakanin dutse da dutse sai kaga akwai hanya ka je makka ka gani tsakanin dutse da dutse ko kan shi dutsen sai ka samu an ɓula shi eh an yi nafaka e eh, daga nan farkon dutsen zuwa can dutsen sai ka ka bi cikin dutse a maimakon a ce hanya a kan ƙasa to zai zama cikin dutse ne ake bi kamar nan cikin masallacin sai a ce an wawake shi daga nan har zuwa wani guri mai nisa sosai suna da hanyoyi da yawa cikin duwatsu to kaga wannan iko ne na Allah mai girma ɗaukaka amma kuma har yanzu a najeriya to hanyar ma ta kafa tukunna ta samu ake magana ba wai hanyar cikin ne ba wai hanyar cikin dutse ba ba don an yi irin wannan hanyar cikin dutse to yaya za a yi da 'yan fashi kenan hmm? ya za a yi da wuta duka wannan challenges ne wanda su shugabannin namu suna zuwa guraren suna ganin yadda ake yi suna zuwa tun da suka je ba taɓa ɗauke wuta ba amma a ƙasar ta gado ba kullum ana cikin ɗauke wuta a kullum suka je za su buɗe ruwa su famfo su ɗiba su yi amfani da shi amma a ƙasar ta gado ba mutum baya ganin ruwan famfo to kaga duka wannan challenges ne a can za su ga security suke nan intact za a bar mota tana jiri eh for good five hours six hours ko tun da safe har a azahar tana jiri a ta yadda lokacin polisawan najeriya kuma suna bukatar wai ka ba su galan ɗaya na mai galan ɗaya motar ta gama mai fatattakewa gaba ɗaya to amma can za ka samu sababbin motoci duka wannan challenges ne wanda ya kamata shugabanninmu lallai su duba su gani Allah mai girma ɗaukaka sai ya tambaye su akan shugabancin da Allah ya ba su. To Allah mai girma ɗaukaka yake cewa وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا sannan kuma Allah ya sanya musu hanyoyi a cikin duwatsu la'allahum yahtadun don su shiriya ila maqasidihim fil asfar mutum zai tafiya daga guri kaza zuwa guri kaza a ce bi to wannan duka horewa ce ta Allah mai girma ɗaukaka wannan duka yana nuna mana wahdaniyatillah Allah shi ya halicci ƙasa shi ya halitti duwar wasu sannan ya kafa mana su don ƙasar ta daina yawo da mu da wannan suratul ghashiya Allah mai gima da kuka ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at ba za mu duba inda sama Allah ya daga ta ba wa ila al-jibali kayfa nusibat mu duba yadda duwar wasu Allah ya kafa su wa ila al-ardi kayfa suqihat mu duba yadda Allah mai girma da kuka ya shimfida ƙasa duka wannan ayoyi ne mu ƙara imani sai Allah mai girma da kwaka yace wa ja'alna samaa wa ja'alna samaa saqafan Allah وهم عن آياتها samaa الله ita kuma sama sai Allah ya sanya ta zama rufin رفن lil ardi ta zama ita ce rufin ga ƙasa kamar yadda an yi gini sai a zo a yi rufin kuma ya ce ka baiti kamar yadda gida ake mai rufin to ita ma sama haka take rufin ne ga mai da ƙasa sakfan mahfuza sannan kuma abin kiyayewa ne anil wuku shi wannan saman baya taɓa faɗowa ko a ce ya kece babu ko kuma a ce wai ga ta barki babu mana sama da Allah ya halice ta ya halice ta da kyau matuƙa wa hum an ayatiha kuma ga ayoyi nan kuma a saman da yawa banda sama sai kuma Allah ya sa rana rana tana ina sama eh, ya sa mana wata shi ma yana ina yana sama annujum taurari kuma suna ina suna sama wa hum an ayatiha ga ayoyi nan daban-daban Allah ce mu'ribun suna kawar da kai la da fiha ba sa ma tunani fa ya'maluna fa ya'lamuna anna khaliqaha la sai a tabbatar da cewa fa ai wanda ya halici sama da ƙasa wanda ya sanya rana ba shi da abokin tarayya to wa'in abubuwan da Allah ya sanya mana kenan yana buƙatar mu lura za mu tabbatar da cewa shi kaɗai ne kamar da annabi ibrahim ya ja hankalin wannan sarki ce tuni mahalicci na yana zuwa da rana daga gabas to kai in ka ce kai ma abin bauta ne ka zo da ranar ka daga yamma ba zai iya ba to wannan yana nuna maka cewa lallai Allah mai gima ɗaukaka shi ne wanda ya cancanta a bautata mai shi kadai to Allah ce wa huwa allazi khalaqa al-laila وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هل ينزل الله من جرمى لك وهو الذي خلق الليل الله شيها للشجر والنهار شيها للشرانة ودي وذاك جاء الله من جرمى لك يعني هذا جري جميل درانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كيف جاء الله يقول والليل إذا يغشى يقول والنهار إذا تجلى يعني الليل سيأتي النهار والشمس وضهاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها sai wallaili idza yaghshaha anan an fara gabatar da me annahar sai ka ce layl a suratul layl kuma an fara gabatar da al-layl sai aka zo aka ce annahar wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara Allah shi ya halicci dare Allah shi ya halicci rana nahar mana rana da za mu samu hantsi ke wa shamsa wal qamar Allah shi ya halici ƙwallon rana wal Allah shi ya halici wata yanzu Allah yana ta gaya mana abubuwan da ya halitta to wanda baya yin wannan bai zama abin bauta ba ke mu duba wanda bai halicci ƙasa ba ba shi ne abin bauta wanda ba shi ya samar da duwar wasu ba a duniya ba shi ba ne abin bauta wanda ya fitar da hanyoyi shi ne abin bauta amma wanda bai iya fitar da komai ba ba shi ba ne abin bauta wanda ya sanya sama ta zama rufin ga ƙasa shine abin bauta sannan kuma har yanzu wanda ya halicci dare shine cancanta bauta ta mai wanda ya halicci rana wanda ya halicci ƙwallon rana wanda ya halicci wata wannan duka su ne suke nuna maka ayyukan Allah mai girma da to sai Allah ce kullum ay min ash-shamsi wal qamar rana da wata da kuma taurari fi falakin suna cikin falaki suna jujjuyawa yasbahun mana suna jujjuyawa da gaggawa yadurun yasiruna bi sur'a suna gudu kasabihi fil ma kamar mai linkaya a cikin ruwa idan zaka samu da sauri yake gudu to haka nan ita ma rana haka nan ma wata da wannan mu duba Allah mai jima da kuka ya nuna mana cewa rana tana gudu a washamsu ta jiri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim rana tana gudu zuwa destination ɗinta zuwa mafaɗanta da wannan zaka ga rana ta fito kaɗan kaɗan sai ta zo tsakiya daga nan kuma sai ta tafi ina sai ta tafi wurin faduwa da safe za ka ga rana tana can ƙasa sai ka ga tana ɗagowa tana ɗagowa har ta zo tsakiya sannan kuma sai ta koma haka sai ta zo ta faɗi wannan aikin wa aikin Allah mai girma da ɗaukaka wannan yana buƙatar mu ƙara imani da Allah mai girma da ɗaukaka to sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma ja'alna wa ma ja'alna li basharin min قبلك الخلد أفإن مت هم الخالدون أفإن مت أفإن مت هم الخالدون أفإن مت أفإن مت فهم الخالدون الله يجمع لك da kuka yake cewa ma ja'alna li أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد باب ولئن أدم دا ألا يسنيا مي دوما أباين قسا وما جعلنا لبشر با ولمتمن دا من قبلك يا رسول الله كاتنك يا من زن الله باب وند ألا يسنيا مي الخلد دوما البقاء في الدنيا dawwama a duniya da wannan kenan abin da ake faɗa wai khidir yana nan a raye wannan babu tabbas babu tabbas wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld sai Allah ce afa in mitta to kai ya rasulullah idan ka bar duniya fahumul khalidun to su za su dawwama ne su da suke bukatan su kashe ka to idan ka tafi lahira to su za su dawoma ne da wannan babu wani mai dawoma a duniya kullu man alaiha fa’an wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram da wannan in ma kai farin ciki da mutuwan wane to kai ma za ka bi shi shikenan in kai sanadiyan mutuwan wane to kai ma yana yawa ajalinka ashe saura kaɗan law sabara alqatilu lamata inda wanda ya kisa yayi hakuri da shi wanda aka kashe din ya rasu inda Allah ya ce lokacin shi ne to sai ya tafi to don nan babu wanda zai dawoma a duniya ko a cikin mu sai ya dandana mutuwa da wannan Allah mai girma da kuka bai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dawwamamme ba da wannan annabi sallallahu alaihi mai rayuwa ɗan shekara 63 shikenan ya koma ga Allah mai girma daukaka to sai Allah ce kullu nafsin kullu nafsin ba'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wannan ayan kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa Allah ya maimaita mana so uku a ƙur'ani kullu nafsin za'iqatul maut yana na cikin suratu ali imran aya ta ɗari da tamanin da biyar sai nan suratul anbiya aya ta talatin da biyar wancan 185 sai kuma 35 sai 57 a suratul ankabut to mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ga nan da shi ya fi mana kusa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai a duniya sai ta ɗanɗana mutuwa kowace rai da Allah ya halitta sai ta ɗanɗana mutuwa wa nabluukum bisharri wal khayri to Allah yana jarabta mu bisharri wani lokaci ta hanyar sharri ka ga yanzu rashin ruwa da ake fama da shi eh jarabawa ne alheri ne ko sharri ne sharri ne domin kana da dabbobi ba su da abinci sai dai kaga suna ta mutuwa wannan sharri ne har zuwa can ma in abincin bai samu ba shi ma dan adam din ya mutu wa nabluukum bisharri wal khairi sannan kuma Allah yana jarabta mu da alkhairi kamar wadata saukar ruwa an yi sauka alheri ne to sai Allah ya ga mu gode to da yawa ruwa ya sauka sai mutum ya dinga tsaki ruwan nan kada zai hana mu kasuwanci Allah ya sa ma ruwan ya dauke Allah ya saukar da ruwa maimakon kai godiya kuma kana me kana tsaki wannan jarabawa ne mana kenan in Allah ya jarabta ka da talauci jarabawa ne to haka nan man Allah ya baka wadata yaya jarabawa ne Wane bulukun bisharri wal khairi fitna wannan duka ya zama fitina ne jarabawa ne Allah mai girma ɗaukaka don ya san waye masu haƙuri waye masu godiya dama mana rayuwa tsakanin abubuwa guda biyu ne tsakanin haƙuri da godiya idan Allah ya jarabta ni sai yi mai in Allah ya bani sai yi me sai yi godiya in Allah ya jarabta ni kuma sai yi haƙuri kamar tsakanin rayuwar abu biyu ne ke yau in an baka ɗa sai kai godiya sannan kuma in Allah ya ɗauke shi sai kai me sai kai haƙuri ko sai kai godiya kuma eh duka godiyar ma za ka iya yi domin in Allah ya ɗauki ɗanka sai kai haƙuri an ce ya haƙuri ka ce alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yi haƙuri ka yi godiya kuma to sai Allah mai gima da kuka ce wa mala'iku ku gina bawa na gida cikin gidan aljanna ku sanya ma gidan baitul hamdi to Allah ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna Allah yana jarabta mu da sharri da kuma alkhairi kaman talauci kamar wadata kaman rashin lafiya kaman ƙoshin lafiya duka wannan ya zama fitina jarabawa ne wa ilaina turja'un kuma gaba ɗaya za mu koma ga Allah mai girma ɗaukaka to wannan ɗaya daga cikin gurare na Allah ya mata za a yi maut ke to ya gaya mana kuma a suratu ali imran kullu nafsin aya ta ɗari da da tamanin 185 kaga gurin daidai Kullum nafsin kullu nafsin ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wannan shine guri na farko da Allah ya ambata kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa kaga shugabanni a gari ai su ne manya ko to shi shugaba ma bai wuce shi ma Allah ya ce zo kuma dole ya tafi yanzu muka duba ta dalilin sarki dodo marigayi aka asasa wannan tafsiri yau ina yake baya nan amma da za a bude tafsiri kaga shi zai zo ya bude in za a rufe ma yana nan to ashe rayuwar takaitacciya ce ya koma ga Allah to sannan kuma ka duba gidan sarauta sai a ce daga kafa garin garin wawa zuwa yanzu daga 19 kaza zuwa 19 kaza an yi sarki wani ya yi shekara kaza sai wani ya karba shi ma ya koma ga Allah sai wani ya karba sai ya koma ga Allah sai wani sai ya koma ga Allah sai wane sai wane har a zo kan wanda yake kan gado yanzu to in zai zama mana darasi ce oke kamar yadda wancan gaba ɗaya suka wuce ni ma ka zan zo yaya shi ma zai zai wuce kai ma kamar yadda za a ce an je makabarta a ce nan gurin an yi buso suwaye a gurin mutane ne a gurin to kai ma wata rana kai ne a gurin kullu nafsin da'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama abin sani kawai ana cika mana ladaddakin mu ne gobe kiyama kaga daga mutu daga mutuwa sai ina kenan daga nan sai kiyama ke jahilai suna cewa daga duniya sai wani guri can wani kauye-kauye ina abin ya wuce haka kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kaji daga mutuwa sai kiyama ce to sai Allah ce fa man zumziha anin nari to duk wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya ci nasara babba to irin wannan an karanta irin wannan ayin ba wucewa kai za mu yi ba kaga sai mu roki Allah aljanna mu nemi Allah ya tsare mu daga wuta kowace ka neme ta aljanna ka neme ta sau uku Allah zai baka ita wuta ka nemi Allah ya tsare ka daga wuta sau uku Allah mai gima da kuka zai baka kariya domin da muke cewa Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawli al'amal Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawli al'amal Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawli al'amal اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم من النار wannan guri na farko kenan kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz allati wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wannan ayar sai ta dauko mana gidaje nawa gidaje uku akwai gidan duniya akwai gidan wuta akwai gidan aljanna mu ji yadda Allah ya jeranta mana su kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah yace faman zuhziha 'anil nari duk wanda aka nisantar da shi daga wuta kabe gida ne gidan kangararru gidan azaba gidan bala'i Allah ya raba mu wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna gidan ni'ima gidan muttaqi gidan salihin gidan mu'minin nas'alullaha ta'ala aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin amal to faqad faz hakika ka ci nasara wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane sai ɗan jin daɗi na ruɗi. to sai nan suratu al-anbiya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna sai ce wa ilaina turja'un sannan za mu koma gaba ɗayanmu ga Allah mai girma ɗaukaka mu duba yadda Allah yake ta gaya mana za mu koma gare shi za mu koma gare shi Allah mai girma ɗaukaka ya ce ƙul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan ku koma zuwa gurin ku Allah mai girma da ɗaukaka Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kun tsoron ranar da za ku koma gaba ɗaya ga Allah sun matuwaffa kullu nafsin ma kasabar wa hum la yuzlamun to sai gurin ƙarshe suratul ankabut aya ta nawa hamsin da bakwai Allah ce kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut ثم إلينا ترجعون a nan guri na uku Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut ko tare za ta dandana mutuwa thumma ilaina turja'un sannan kuma gaba ɗaya za mu koma ne ga Allah mai girma da ɗaukaka daga fatan an riƙe wannan ayoyi guda uku kullu nafsin za'iqatul maut cikin suratu ali imran 185 sai kullu nafsin za'iqatul maut a suratul anbiya 35 sai kullu nafsin za'iqatul maut a suratul ankabut 57 to duka ayoyin suna gaya mana cewa za mu koma ga Allah mai girma da kuka kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un sannan komawa gaba ɗaya yana kasancewa ga Allah ne mai girma da ɗaukaka kuma wannan Allah ya karantar da mu cewa lallai za mu koma gare shi hanya daban-daban da wannan musiba tana samun mutum sai ce mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma gaba ɗaya kaga kana tabbatarwa kenan kan ɗin dole ne sai ka koma ga Allah idan mun san za mu koma ga Allah babba shine mi tanadi wani sabi yake ya rasulullahi shi kiyama za ta tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce me ka tanada ma kiyama yake san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annan sallazin ce kana tare da wanda kake so. to Allah mai gima ɗaukaka ya samu dace fi duniya wal akhira mun tsaya kan aya ta talatin da biyar kenan Allah mai gima ya kyautata ƙarshen mu. Allahumma ahsin tana fil umuri kulliha Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhira za a karanta mana ayoyin mu ji daga manya qul minhum wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh